Babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo a kasar China, JD.com, ya sanar da shirinsa na ƙirƙirar kananan jirage masu duka kansu da ake kira drone, da za su iya ɗaukar kayan da suka kai nauyin tan ko sama da haka don ya rinka kai sakonni ga mutane. Kamfanin ya ce zai gwada jiragen drones ta hanyar sadarwar da yake ƙirƙira wadda za ta yi aiki a faɗin arewacin gundumar Shanxi. Haka kuma jiragen za su yi dakon kaya zuwa ƙauyuka su kuma ɗauko kayan amfanin gona zuwa birane. Hedkwatar kamfanin JD.com da ke birnin Beijing ta sanar da cewa ƙananan jiragen za su fara ɗaukar kaya suna isar da su ga mutane cikin watan Nuwamba mai zuwa. Sauran kamfanoni masu sayar da kayayyakin su ta yanar gizo irin su Amazon.com yanzu haka suna gwajin fasahar jiragen na drone. Shi dai kamfanin JD.com na harkokin kasuwancinsa ne a duk faɗin ƙasar China wanda ke da ma'aikata dubu sittin kamfanin ya ce yanzu haka yana da kwastomomi miliyan 235 samar da ƙananan jiragen drum wata hanya ce da za ta shawo kan matsalar isar da kayayyaki ga kwastomomi da ke yankunan karkara yin amfani da jiragen drones da dakon kayayyaki a china da wasu ƙasashe na fuskantar ƙalubale ciki har da na ƙa'idojin tafiya a sararin samaniya da kuma hanyoyin da za a kaucewa aron gama da tsuntsaye A Amurka ana iya barin ƙananan jirage na 'yan kasuwa su yi amfani da sararin samaniya ne kawai don gwaji.